A yanzu haka dai an fara samun sakamakon zaben 'yan majalisar tarayyar Najeriya da aka gudanar a ƙarshen makon nan. Hukumar zaben Najeriya dai ta fara bayyana sakamakon zaben 'yan majalisar a jihar Niger. Yayin da a ɗaya gefen kuma ake ci gaba da tattara sakamakon wasu 'yan majalisar daga yankunan ƙananan hukumomin jihar. Kawowa haɗa wannan rahoto dai da misalin ƙarfe hudu da rabi na safiyar Litinin ɗin nan. sakamakon zaben kujerar sanata daga yankin gabashin jihar Niger. Na nuna an samu sakamakon ƙananan hukumomi guda takwas daga cikin ƙananan hukumomi tara da ke wannan yanki. Wanda ke nuna ɗan takarar kujerar sanata na jam'iyyar adawa ta APC barista David Umaru na kan gaba da gagarumin rinjaye da ƙuri'u biyar. yayin da gwamna Babangida Aliyu na PDP ke da ƙuri'u 65,742, amma a daidai wannan lokaci ana jiran sakamakon ƙaramar hukumar rafi. A ɗaya gefen kuma baturan zaben Farfesa Gudun Insofo ya sanar da sakamakon kujerar Majalisar Wakilai na yankin baso da Faikoro. Inda ya bayyana cewa Honorable salu Adamu Shabafo na jam'iyyar APC ya samu ƙuri'u 59,256, sannan Honorable Abdullahi Kwatu na jam'iyyar PDP ya samu ƙuri'u 16,938, a saboda haka ya bayyana cewa. That Honorable Saliu Adamu Shadafi of APC and scored the highest number of votes is hereby declared the winner. and is returned elected. Ya ce Honorable Salihu Adamu Shabafu na APC ne ya samu ƙuri'u masu rinjaye, saboda haka shi ne ya samu nasara. Kawowa yanzu dai hukumar zaben na ci gaba da karɓar sakamakon zaben shugaban ƙasa daga ƙananan hukumomin jihar. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka, daga Mina a Najeriya.